إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin wannan littafi mai tarin albarka na ahkamul jana'iz wa bid'iha na abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn nuh al-arnauti al-albani wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadith nan unguwar gajimare babban layi garin biyu jihar borno muna daren laraba a wacce take daren goma laraba ko daren sha ɗaya kai ga watar uku watan rabi'un al'awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da arba'in da biyu ta zo daidai da 28 28 ga watar goma oktoba kenan meladiya shekara 2020 cicif mun yi karatuttuka goma sha uku ko yau insha Allah ta'ala shi ne karatu na sha hudu karatu mu na sha uku mun karanta dogon hadisi wanda yake bayani akan haƙuri na ummu sulaim da juriyarta karamarta tun daga yanayin aurenta zamanta da mijinta da yadda ta mu'amalance shi lokacin da ɗanta ya rasu wanda jigon hadisin imam bukhari ya kasa ne a babin da yake bayani akan abin da ya wajaba ga dangin mamaci na daga ciki shine gajarta ta kaba ga wanda ba miji ba kasa da kwana uku abin so ne to yau za mu tashi babi na shida shine karatunmu na goma sha hudu takensa ma ya harumu ala aqaribil mait abin da ya zama haramun ga dangin mamaci mun ji abin da yake wajibi gare su cikin abubuwan da yake wajibi ga dangin mamaci mun ji su yi haƙuri su yarda da ƙaddara sa'annan kuma akwai lada a wannan haƙurin sannan kuma babin ya ja hankali ciki abin da yake wajibi gare su su yi iskirja'i su mai da al'amarinsu zuwa ga Allah yau kuma ma ya haramu ala a ƙaribin maiti abin da ya haramta da dangin mamaci mala ya ce لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا حقيقة النبي يا حرم تدوس الأمر كذا متي يدوكا دون أموت مسو shike nan an basu daman su faɗi albarkacin bakinsu dokar ƙasarka ce ta baga faɗan albarkacin bakinka yadda ka so amma allah bai baka wannan daman ba don ya ce maka ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid ya faɗa kuma a cikin hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut fadi alkhairi ko kai shi saboda haka ko da an yi mutuwa hankali ya tashi hankali ya gushe to a kiyayi fadawa gonar Allah an gane ko kar a sake kwaba wata tsiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da wasu al'amurra kana ya kasance wala ya zalu bai gushe ba wayan abubuwan da annabi ya haramtar ba'dun nas yartakibuna wasu mutane na yi wasu mutane yartakibuna suna hawanta suna aikata ta idza mata lahum maitun idan mamace ya mutu mutu musu idza mata lahum mayyit kuna ku akwai shadda kan ya ko babu akwai duk da dai akwai maitun akwai mayitun wasu ka ce da maitun da mayitun duk gawa ne duk ɗaya ne wasu ka ce maitun wanda ya riga ya mutu duk yanzu wanda ya mutu maitun ne mu da muke raye mayitun masu mutuwa ne nan gaba sun kafa hujja da innaka mayitun ai lokacin aka sokara na bai mutu ba sai za ka mutu nan gaba wa innahum la mayitun mata lahum maitun amma nan ko da ya zo da shadda ba za mu ce ya mutu musu mayitun wanda zai mutu nan gaba ba a wannan ya riga ya mutu ya mutu musu in yayin da ya mutu musu maitun wani da ya mutu fa yajibu wajibi ne ma'rifatuha a san abubuwan da wajibi ne duk kai da kake da dangi kake da yan uwa kake da abokanai ba kai ɗaya kake rayuwa a daji ba to wajibi ne ka san abubuwan da aka hana idan mutum ya mutu a abun haramun to lalle lalle ka san waɗannan abubuwa na biha ba don wani abu sai don ka nisance ta fala budda min bayani ha ba makawa sai an maka bayani sai albani ce na farko alif anniyaha ihun mutuwa na farko anniyahatu ihun mutuwa wanda akan ihun mutuwa kadai sai mala ya kawo maka hadisai guda takwas akan haramcin ihu mutuwa niyaha ya bambanta da albuka albuka kuka hawaye da wannan babu laifi ihun mutuwa wa a ahadithun kafira a cikin ta akwai hadisai da yawa hadisin farko annabi ce arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu daga al'ummata yana daga cikin al'amarin maguzanci la ya turkuna ha mutane da wuya su barsa abubuwan nan guda hudu na farko alfahru fil ahsab na biyu wa ta'anu fil ansab na uku wal istisqa'u bin nujum sai na hudu wan niyaha abu uku mutane hudu mutane yana cikin maguzanci mutane ba za su bar shi ba na farko alfahru yin alfahari fil ahsab wasu ce ahsab kamar lissafi wasu ce dangi zuriya alfahari a cikin zuriya wannan sai ya ce mu fa a zuriyan sarauta muke mu a zuriyan masu arziki muke alfahari da zuriya mutum sai ce kai ka san ni kuwa ni fa dan mangal ne an gane ko ko dan wane ne ko dan minista ne ko dan gwamna ne shine alfahari bil ahsab fil ahsab alfahari a dangantaka to wannan alfahari yana cikin maguzanci ko mutane ba za su barta ba shi ma don munin alfahari sai da Allah ya masa sura suratu takasur suran alfahari alhakumu takasur alfahari yana shagaltar da ku jama'a hatta zurtumul maqabir har kuna ziyartar makabarta hatta zurtumul maqabir kana da fuska biyu ko ka ce in an tashi alfaharin ba a tuba har a mutu za mutum yana ta alfahari hatta zutumul maqabir har aje a binne shi sai ya mutu ma'ana tun yana yaro alfahari ya zama saurayi alfahari ya zama yalda alfahari ya tsufa alfahari ya mutu hatta zurtumul maqabir to duk wanda ya ginu akan alfahari bai bari ba har ya mutu kalla saufa ta'lamu thumma kalla saufa ta'lamu zai dandana kuɗarsa. ko kuma ka ce hatta zurtumul maqabir har kuna ziyarta makabarta so alfaharin su na da idan mutum ya mutu sai a je a binne shi sai a yi gini sai a rubuta sunansa a jikin dutsen a rubuta kwanan wata da ya mutu sai a rubuta kuma da ya mutu ya bar gadon miliyan kaza na dinari ko biliyan kaza to ya ɗebo alfarisai mu je makabarta mana kakanka da ya rasu nawa ya bari mu je ganawa hatta zurfi mun eh, haka nan in an fita yaƙi aka kashe mayaƙa to ba a binne su a inda suka mutu a jahiliya ba sai a zo da su sai a ware musu makabartarsu sai a rubuta signboard waɗanda suka mutu a yaƙi kaza na kare da ni. sai kowane ku ana kashi a kabari da sunan shi sai ce jajin ka ga ɗan kishin kasa ne sai ta kai ɗin fa sai ce to ni a zuriyar mutum nawa suka zubar da jinin su don garin nan ni ma haka to mu je makabarta to ya ji akwai sunan kowa da tumfol nashi da alkunyar su ne hatta zurtumin sai Allah ya nuna munin abu kalla saufa ta'lamu thumma kalla saufa ta'lamu kalla law ta'lamuna ilma yaqin shi yasa Allah ya faɗa inna Allah la yuhibbu kulla muhtali duk mai takama Allah baya son shi fakhur da alfari takama da alfari ta ko ina an haramtar takama da kuɗi takama da ilimi takama da mulki takama da koma wani iri ne shi yasa ko annaba ba sa takama da annabta an gane ko to shi kenan alfahari sai na biyu wa ta'anu fil ansab da suka da'anu suka fil ansab a nasabar wasu a dangin wasu abin da ake nufi a ƙanu fil ansab mutum ne kaga kullum sai kokarin kushe familin wasu shi ko ya ɗaukaka familinsu an gane ko eh, kullum shine nashi to wannan babu kyau a ƙwani fil ansar kamar sai ana yabon wani family kai family nan kaza family nan kaza sai su jakin ko da family wani aikin addini suka yi suka yi aiki da jakin kudin tsafi kuma zuriyar su bai sani ba waye ne ba shi da fatalwa zuriyar su an gane ko kai dai kawai iya kushe family wasu ko kuma jakin an samu eh, family kaza ai sun yi abun kunya ba kakansu ma barawo ba ne ba kaza ba ba kaza ba wannan haramun ba kyau ba kyau in a dangin su wani ya yi shi ya yi kuma wanda yin kana da iko ya masa alfahari ne in ya tuba Allah bai yafe masa ba annabi Musa kafin ya zama annabi bai kashe rai ma da kuskure ba shine abba'anu fil ansar sukan dangin mutane sai ya zo neman aure sai ka ce ah, ai zuriyarsu ba sa rike mace to shi ne an gane ko shine ata'anu fil ansar suka a cikin nasabar wasu sai na uku wal istisqa'u bin nujum da roƙon ruwa da taurari sai a ce tauraro kaza shi yake kawo ruwan sama bari a roƙe shi sai ka ji wasu ma suna halilu ka ba mu ruwa mu sha mu ban san wani halilun suke nufi ba <laughs> sai na hudu yaha da ihun mutuwa ihu wannan babu kyau kuma da wuya mutane su bari musamman ma mata wa sai annabi ya ce ya zo kan na hudu ɗin ihun mutuwa wa hatu mace mai ihun mutuwa Iza lam tub. in ba ta tuba ba kabla mauti ha kafin ta mutu ba tuƙamu yawmal qiyamati za a tashe ta ranar kiyama tana fitowa a kabari da wasu abubuwa shekara dubu hamsin da za a kafin a yi hisabi to wa alaiha sirbalin min ɗaya daya wa dir'un min jara duk mace mai ihu mutuwa annabi ya ce iza lam tatub in bata tuba ba an gane ko qabla mautiha mutuwar mutuwarta ba to qamu yawmal qiyama za ta shi ranar kiyama wa alaiha sirbalun sirbal ah, abu ubaida yake cewa alkamis shine dinkakken riga wasu kuma suka ce kana iya cewa dogon riga dirku dogon riga irin jallabiya har ƙasa yayin da ina jin imamu zujaj ya ce duk tufafi ana kiransa sirbal riga ne wando ne babbar riga ne gari ne jamba duk tufafi ana ce masa skirbal jam'insa sarabil wa ja'ala lakum sarabil taqikum al-harra wa sarabil taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu huwa alaikum, wato Allah ya sanya muku tufa taqikumul harra wanda yake kare ku daga zafi wa sarabila da tufa taqikum kun bulletproof take kare ku daga makamanku ka ya kira ta da sarabil kuma ina jin ƙarshen suratu ibrahim sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhum nar an gane ko shi kenan lahum sarabil wa alaiha sirba za ta shi ranar kiyama tana da tufafi min katiranin haka ƙur'an ma ce sarabiluhum min katiranin za ta tashi ranar kiyama tana da tufafi min katiran na katiran wato narkakken tafasasshen dalma ko karfe kai ko da za ce mutum zai tashi da rigan leda narkakke tana ta ɗiga a jikinsa ai bala'i ne to zai tashi da tufafi na narkakken dalma narkakken dalma tufafin na dalma ne sannan kuma yana narka kansa yana tafasa yana nane jikinsa ko da ce narkakken tafasashen kwalta za a zuba wa mutum ai bala'i ne ballantana a ce narkakken karfe ko narkakken dalba ko shekara dubu hamsin wadir'un da dogon riga dir'u suka ce wani irin rigan mata ne wanda za ka zai zo dogo da wata farmala a jiki a sama da dogon riga min jarab jarab yana da ma'anoni da yawa amma ɗaya daga ciki na ƙaiƙayi don jarab yana ɗaukan kuraje shi sa annabi ya ce ai ana iya samun raƙuma ajiran mai kuraje ta ce alfa idan raƙuma ajiran mai kuraje ta zauna da marasa kuraje za ta samu musu kurajen saboda haka an ce ajiran kaikai ba akwai abu da ke cewa kakwa ba eh, shag musa kakwa ne na kakwari kakwa an gane ku to wato ana nufin rigan da mai ihun mutuwa za ta sa ya zo da lamirin mace amma ko namiji yana ciki amma ya zo da lamirin mace don mata sun fi ihun mutuwa wato za su tashi da tufafi wanda yake ɗauke da narkakken tagulla na wuta da kuma ƙaiƙayi wato za su sha zogin wuta da ƙaiƙayi duk lokaci ɗaya jikinsu duka yana matukar matsananciyar kaikayi kuma yana matukar matsananciyar kuna to da wanne za a ji Allah tsare mu da wannan bala'i shi sa duk abin da Allah ya tanadar na azaba na wuta ko na kiyama sai dai ka faɗi iya faɗinka amma ya fi haka ina jin ƙarƙashin hadisi na imamun nawawi cikin sharha na sahihu muslim cikin kitab jana'iz yace wannan hadisin yana nuna mana kukan ihun mutuwa haramun ne ya haramun jama'a ya shiga ya haramun ne duk malamai sun ijma'i babu wata mazhaba a duniya da ta ce ihun mutuwa ya halatta babu ita addini ko da kiristaniti ko da yahudanci babu addinin da ya halatta ihun mutuwa babu addinin da ya halatta an haɗu a kai kuma jama'a za mu sashi kuma cikin kaba'ira don yana daga cikin tarihin kaba'ira duk zunubin da aka ambaci azabarsa to babban laifi ne to kaga su suna da azabar su ta musamman riga na wuta da kuma riga na ƙaiƙayi sannan shi nawawi ya ce kuma hadisin yana nuna idan mai ihun mutuwan kafin ta mutu ko kafin ya mutu ya tuba to Allah yana cewa ya cika sharuɗar tuba don ya ce na'i hatu idza lamme ta tub mai ihun mutuwar in ba ta tuba ba in namiji in bai tuba ba in bai tuba kafin ya mutu ba in bai tuba kafin magagin mutuwa ya kama shi ba shi ne ke da wani amma in ya tuba taubatan nasuha to wannan Allah mai yafiya ne kun fahimci wannan a wannan kenan to shi da kenan wasu ka ce kuma suna da tufafi min sirbal wa alaya sirbal min katara muka ce tufafi na narkakken tagulla Abdullahi ibn Abbas da Abu Razin da Mijlas Abu Mijlas da Ikrima da Katada eh, da Katada da Ibn Abi Abdullah da Ainun da Abu Hatim sun samu daga yaqub wasu ga ce qatran daga qatar ne suna ne biyu qatar da anin qatar din ma'anarsa daban an ma'anarsa daban don an yana da ma'anarsa ya dufo na baina hawa baina hamimin an to qatar narkakken dalma anin wanda ya ƙure malejin zafi shi yasa ya Allah ce yan wuta suna kai ka tsakanin ta wa baina hamimin da tsakanin tafasashen ruwa anin wanda ya kure maleji a tafasa kenan za a sanya musu tufafi na narkakken karfe wanda ya kai matuka ya kure malejin tafasa Allah tsare mu da shi saboda haka wannan hadisi ya nuna mana haramcin ihun mutuwa sannan kuma ma meri ba a ciki na ɗaya duk inda aka yi ihun mutuwa asara uku ne asaran farko gawa bai tashi ba asara na biyu kamar kawai ka zo ka samu gawan kawai ka watsa masa fetur ka kona shi don kana ja masa azaba azaba na uku kuma shi ma mai ihun azaba na jiran shi kaga ko babu riba don ba dawa zai yi ba ba za ce kai da ya dage da kuka na sai da gawan ya tashi sai tashi na biyu annabi ya ce isnatani fil nasi huma bihim kufrun الطعن في ya والنياحة alal mai annabi isnatani fil nas abubuwa biyu ga mutane huma bihim kufrun su ga mutanen nan ka ce butulci ne ko karamar kafirci kafirci ne amma karama ba bai fitar da mutane daga musulunci ba na farko abba'anu suka fin a dangantakan mutane kullum ka shiga kushe zuriyar mutane sai na biyu wani yaha da ihu alal maiti akan mamaci rawahu muslim wal haƙi wa ghayruhuma min hadisi abi hurairah hadisi na uku lamma mata ibrahim ibnu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ibrahim dan annabi ya rasu saha usama bin zai sai usama dan zai ya shiga ihu usama dan zai ya shiga ihu faƙalar rasulun sai annabi ya ce laisa haza minni wannan baya tare da ni eh, wannan da yake ihun baya tare da ni ya ɗauka tun da ya yi ihu don ɗan annabi ya rasu za a jinjina masa saboda karka ce dan shehi ya rasu ka yi ihu za ka haye ko dan annabi ya rasu ka yi ihu annabi ce baya tare da ashe wayannan da in ashura ya zo su cika layi su sa bakin kaya su yi ta ihu husaini husaini to ba sa tare da annabi ko da mutuwar husaini da dumi-duminsa lokacin wani ya zo irin ihu nan to aikin banza yi baya tare da annabi ballantana ma jirga annabi ya rasu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kana ta ihu to annabin kai masa ihu mana bai fi jirgansa ba ne in dai don ƙauna ne da tausayi in ga tsarin ka husaini kashe shi aka yi sai na alimfa baban husaini ba shi ma kashe shi aka yi kawai kawai mutum ya ɗiba wa kansa shirme ina ihu da bakin ciki yake addini shi addini ya zo ne ya tafiyar da bakin ciki ma an zanna alaikal qur'ana da tajza fala allaka baqa unnam saka ala athari in lam yu'minu bi hadha al hadith shi yasa wani babban malami babban malami yadda ya zo cikin mi'ata fa'ida min surati yusuf na munajjid wani babban malami sa ya rasu an je ana binne dan sai cikin ɗaliban sai ya karanto wata aya a suratu yusuf يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه ya iya al'aziz asali al'aziz ɗin fa a nan mai martaba ana roƙon minista ne ya kai minista inna lahu aban shekhan kabira bilyaminu nan da ka riƙe yana da babansa dattijo ne ya manyata ya ji son shi fa khudh ahadana makana ka saki yusuf din ka dauki ɗayan madadinsa shi ya yi wal aziz sai dingina wa Allah ya kai Allah inna lahu lalle wannan yaron da yanzu a sa gabarin yana da shekhan babansa malami ne shehin malami ne kabiran babba ya mallaka ya Allah fa khudh ahadana makana ka tashi yaron sa a cikin mu ɗaliban ka ɗau daya. sai malami masa tsawa yace qur'ani bai zo ya tada bakin ciki ba ya zo ne kawar da bakin ciki an gane ko to shi yasa lokacin da Ibrahim dan manzo Allah ya rasu saha Usama bin Zaid Usama dan Zaid masoyin annabi dan masoyin annabi wanda babansa sunansa ya zo cikin Qur'ani falamma qada Zaid minha sai ya daga murya sai ya ce eh, saha Usama bin Zaid sai Usama dan Zaid ya fara ihu wayo wayo mun rasa wane fa qala sallallahu alaihi wasallam kai laysa hadha minni kai fa baka tare da ni in ka yaka yawa ko ɗabi'ar ihun mutuwa ba daga gare ne aka samu ba shaidan ne ya ba ku walaisa lisa'ihin haqqun wanda yake ihu ba shi da haƙƙi ba shi da gaskiya eh, wanda yake ihu ba shi da gaskiya ba shi da haƙƙi eh ai bakin ciki ba a baki da harshe yake ba duk wanda ya zo yana iya wa wa wani wawanci yake ba wannan ƙarya ne babu tausayi a ciki domin ai shi tausayi alƙalbu ya ne zuciya ne ke bakin ciki wal ainu tadma ido kuma ta zubda hawaye wala yughdabu rabb ba a ta Allah eh idan kun dubi on the line na daya da mala yace anniyaha dazu a gaba sai ka on the line na daya wa amrun za'idun alal buka shine abin da ya karu akan kuka amma in kuka ne ya tsaya akan hawaye da shishigar kuka babu laifi amma ka rika cewa ya wane ya wanda ya farin ciki na ya wanda yake rufa mu asiri ya wanda to wannan babu kyau wannan babu kyau قال ابن العربي هنا عند لا Arabi ابن العربي yace annahu ma kanat al-jahiliyyah tafal abuna ma guza suke yi kana nisa ya kasance mata ya kifna suna tsayuwa mutaqabilan sai su fuskanci juna wayannan su jerutan wayannan su jerutan sai su fara ihu yasina sai fara ihu wa yaqtina turaba suna watsa ƙasa, kasa ala na aina akan kawunansu wa yadribna wuna suna marin fuskokinsu. to shi aka hana na qala hul ubay fi sharhi ala sahih musu amma yi hawaye ko ka riga bayan kana hawayen kana faɗa alheran ka kake ta Allah sarki bawan Allah ka rasu bawan Allah ka bar mu ka tafi muna kewarka wannan duk babu laifi wannan ke amma inda za su sama wasu munafurci ne mata ne ba za a tafi gidan mutuwa ana tafiya suna ta hirarsu sai sun zo dab kofar sai su ce wace ce za ta fara mana wanta bai tari sai a ce to ke kina da ƙasa murya ke za ki fara mana kuma in sun shiga sun gama ihun suna fitowa daga zauren gidan matan kan sun more sun samu gado tv nawa a gidan <laughs> to kaga wadda duk iyali saboda haka wannan shine ka'ida ai shi lamari ba ma na ihun mutuwa ba ko da an ambatan Allah ne Allah ya ji fifita wanda aka sirranta haka wanda aka bayyana ka bakin ciki a zuciya yake tunda salloli biyar wanda ake bayyana wa sun fi wanda ake eh, eh, wanda ake sirranta sun fi wanda ake bayyana wa yawa ta mara ko sha bakwai ne azar hudu duk ka sirranta la'azar hudu duk ka sirranta ya zama takwas magariba kar karshe ka sirranta ya zama tara ishai rakowi biyu na karshe ka sirranta ya zama sha wanda ka bayyana fa biyun farkon magariba biyun farkon isha hudu da kuma biyu na asuba shida kaga wannan wanda ka sirranta din sun fi yawa an gane ko saboda haka a ka'ida ihu da kiraye-kiraye nan babu su rawa ibn hibban wal hakim an abi hurairah bi sanadin hasan wa lafzu ibn hibban laysa li sarikhin babu ga mai ihu hazzun ba ta an ce laysa li sarikhin haqqun to wannan ko laysa li sarikhin hazzun duk mai ihu ba shi da rabo ba shi da rabo a lahira sai wuta wannan kenan نجب عن أم عطية قالت لقى أم عطية تجد أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوحا فما وفد منا امرأة تعني من المبايعات إلا خمس أم سليم وأم الألاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ aw ibnatu abi sabra wa imra'atu mu'az ummu adiya take cewa akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ɗauka mana alƙawari min albai'ati da muka zo masa me mubaya'a cikin alƙawarin da ya bamu Allah na nuha kada mu yi ihun mutuwa Allah na nuha kada mu yi ihun mutuwa da muka zo mun yi wa annabi mubaya'a mun musulunta za mu bi shi to yace daga cikin sharuɗan mubaya'ar ku da bina da musuluncin ku da imani Allah na nuha annabi ce kada mu yi ihun mutuwa a zai ta ce fama waffat minna ba su cika wannan alkawarin ba a cikinmu fama waffat ba su cika ba minna daga cikinmu imra'atun wata mace ba ta cika ba ta tana nufin min al-mubaya'at cikin matan da suka yi mubaya'a illa khamsun mata mu suka yi mubaya'an sai mata biyar ne suka cika amma sauran duk da aka musu mutuwa sun yi iko mutuwa mata biyar ne kacan suka cika na farko ummu sulaim ita ga ta can ma ɗanta ran da ya rasu har ta yi wa mijinta kwalliya sai na biyu wa ummul ala sai na uku wabnatu abi sabra da yar abi sabra imra'atu mu'az yar abi sabra ita ce matar mu'az dan jabal aw ko kuma ibnatu abi sabra da imra'atu abi sabra eh, yar abi sabra wa imra'atu mu'az da yar eh, da matar mu'az ma'ana yar abi sabra daban matar mu'az daban to jama'a ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari yayi wata magana don kun ga jama'a wannan matar ta ce da annabi ya hana su ihun mutuwa cikin mubaya'ar da suka yi mishi duk cikinsu mata biyar ne kadai suka cika wannan duk da anan ta kawo mata nawa ummu sulaim ɗaya wa ummul ala biyu wa ibnatu abi sabra imra'atu mu'az ko kuma a raba su biyu ibnatu abi sabra uku wa imra'atu mu'az hudu hudu muka samu ina na biyar yawwa masha Allah me sunanta ummu abiya eh wacce take ba mu labari sai bata ambaci sunanta ba amma tace minna to ka tana ci shine ibnu hajar cikin fathul bari yace wani hadisin ummu abiya da tace babu wacce ta cika wannan sai su biyar yana gaskanta hadisin da annabi yake cewa wa ma ra'aytu naqisatu aqlin wa dinin ban ga masu na ƙasar hankali da addini kamar mata ba abinda zai kai su wuta nan suke cincinin duwakai nan suke ɗafifi sannan kuma bangare na biyu ibn hajar ya ce alƙazin iya zai ya ce kasa wani in bai gane ba sai ya ce eh, ai duk mata su habbai kenan sun ihu mutuwa ban wadan biyar to kaga a ba haka ake nufi ba yanzu mata nawa ba sa ihu mutuwa sai ta mata yau sun fi sahabbai mata sahabbai abun nufi din su da suka zo suka yi mubaya'a group din su da suka zo suka yi mubaya'a su takwas ne su goma ne su sha nawa ne a din su shine mata biyar ne suka cika wannan mubaya'a amma ba wai ana nufin duk matan sahabbai su ne sai biyar suka cika ba wannan shi ne abinda take nufi yadda shi ibnu hajar ya kawo cikin fatul bari a alqadi iyab sannan kuma jama'a ya nuna mana wayannan matan suna da falala na musamman tunda har an iya ware su cikin matan da suka zo suka yi mubaya a ranar a lokacin tare da ummu su suka tsayu akan wannan kuma jama'a wannan ya nuna mana fa lamarin ihun mutuwa kullum fa sai an rika yi wa mata wa'azi a kai don abu ne ana gafala ana mantuwa saboda haka ko da kwamiti ne ya kamata a yi wanda za a ci akwai na mata kwamiti in a yi mutuwa marmaza za su je gidan da aka yi mutuwa su riga lallashinsu wata za ta ihu a yi kasa. inda hali ma a familin a samu namiji ya kasa ya tsare don kar a samu masu ihun da za su tura babansu damuwa da ya rasu kuma mata sun fi ihu lokacin da za su fita da gawa sai a nuna musu ihun babu kyau a gaya musu shi a addinance a gaya musu shi a ɗabi'ance a addinance zai kawo bala'i ga mai ihun bala'i ga gawa a ɗabi'ance kuma ihun mai ribarsa ba zai ta da mamacin ba ba zai ta da mamacin ba da an taba jin wanda ta mutu aka ta ihu shi gina Allah ya ce wa mala'ikan kai ina mala'ika mutuwa ne me yasa suke yi an mutu ta halaka kai rai dina kamar ihun nasu ya cika ne kaga Allah ba zai haka to a haƙura a sallama jama'a a haƙura a sallama wannan kenan in kuma ya zama labudda su kawai in za a fito da gawa sai sun ihu to shi kenan sai a daina kai gawan gida sun mutu ya mutu kawai sai a yi masallaci da shi ta ji a kimta shi a can don tsaron lafiyarsa ne a kabari mu ne a nan muka ɗauka ai dole idan mutu ya mutu sai an kawo gawan shi gidan shi yanzu ko nan gombe nan ka je sai ga mutum ya mutu a medical center to ba a ma cewa sai an kai shi gida ko sai a sanar ga lokacin sallar eh, gawa jana'iza ta ji asibitin <laughs> eh, masu wanka eh, likitoci da an gama komai an je can sa cire abin a kan da a kawo shi su rika masa ihu da me zai ji da zafin fitar rai ko zai ji da wannan bala'in da za su kama masa suna sai kunna masa azaba a shi saboda haka abin da ya zanto labudda musa mai da hankali a kai da zara an mutu ba mu rika tabbatar mun samu waɗanda za mu sa a gidan ko da wani namiji ne shiga gidan ya yi musu wa'azi ya rike su bizi ko wata mace ta shiga ta rika musu wa'azi ai su mata ba su samun wa'azin makabarta din tunda ba zuwa makabarta da su sai a samu wata ta yi musu wa'azi wa'azi akan kan shi rayuwa nawa yake shi mutuwa dinnan fa yana kan kowa ta a cikin wa'azin ta gaya musu ladubban da ya dace wanda aka wa mutuwa ya fuskantu da shi in mijinsu ne ma ta yi musu bayani akan ladubban ta kaba da yadda ake ta gama sai zanto wata makaranta ce guda a wurin yanzu wani akamun jana'iz da gani albani ya rubuta ne ya mika eh, a wajen a wani gida ne da aka yi musu mutuwa ya je ga akwai munkara da yawa sai ya rubuta ya tura musu Wa a kamun jana'iz nan sai a ɗauka a yi ta babi sana a gaya musu to yanzu in za a fita da gawan don allah kar mu yi ihu kar mu yi kaza kar mu yi kaza kar mu yi kaza to kaga in an samu wannan ko galibi mata lokacin da ake musu wazi yana tasiri a jikinsu duk wacce a uwar mamacin matar mamacin ana ga su ba za su dure ba sai a roke su a kai su wani daki ta can gefe sai a sake labule ba za su kama yi da aka fi da gawar wannan shi ne domin tsare lafiyar mamaci jama'a don abin da ya sa ake gudu ku yanzu ya bar ku za ku zo ku manta ku ci kajinku ku yi kaza ku sha farfesu shi kuma ihunku ya kunna masa wutar da ba zai mutu ba a gabanin su ba mai amfanin haka samu amfanin haka wannan ke shi yasa lalle lalle ne a riga karantar da mata haka a riga ba su wasiya kuma akan haka na gaba an ana su malik wannan ihu mutuwan fa shi ya zo ya sa har zaga muna asara da yawa da wani za zai faɗi cikin danginsa ne yana shure-shure mutuwa a gabansu matan kawai sai su rafka ihu sai su rikitar da shi sai ga zai ji da tausayinsu tausayin ƴaƴan yanzu kenan baban wane karka mutu ba yaron na ya zan yi ko ba zai fasa mutuwar ba ai kalmar shahada za ki bashi ana son ma karbi kalmar shahada karka damu yaron na Allah zai rike su karka damu karbi kalmar shahada shi abin da ya dace a dashi to amma ba mu ajiya ba muhallinsa yana nishi yana magagi kuna kwarmata iyo tun bai mutu ba sai ku raba masa hankali shi shirya na biyar hadisin ana malik ana umar bin khattabi lamma ba'ana awwalan alai hafsa daidainsa lamma akwai wani da ya burge ni ana ce masa rayyan ne ko wanda yana cikin yana aiki a wata kamfani a gombe suna kawo kayan oliva nan biyu shekaran jiya lokacin motar eh, ambulance na hizba ta je kudu ta ɗau wani da ya ji rauni yana da suka kashi mai ana zuwa sai aka samu accident a wajen farm center motar ta zo ta juya kaya wa kwastomomi ana suna koma daidai farm center aka yi hatsari shi rayyadin akwai alamar ya bugu ko akwai alamar spinal cord ɗinsa ya samu damu an kai shi wajen ku da aka kai shi ba abin da yake motsi a jikinsa amma abin da yake ta faɗa a rika maimaita masa kalmar shahada a rika maimaita masa kalmar shahada wanda daga ba an zo an tafi da shi gombe an kai shi kano kuma ya rasu Allah ji kansa to kun ga wannan eh, wanda ya samu training kin kaga haka zaka abin ko da baka da lafiya ka riƙa yi wa iyalanka wasiya fa in kun ga damuwa fa ba ihu za ku yi ba ku rika bani kalmar shahada don wani abu ne na satan amsa ana bukatar a baka in dai sahabbai idan mutum ya zo mutuwa ana bashi abun ba yana nuna ba sai an taimaka mutum kafin ya faɗa ba kowa ba ne Allah zai masa gamnatakar ya faɗa ne in dai sahabbai annabi ya kalle su laƙino mautakun la ilaha illallah ashe mu ne min babi aula don shi yanzu da ya zo mutuwa yana fama da wannan fashi, yana fama da ishi yana fama da wuyarsa ya bushe yana to dole ne sai an tunatar da shi wannan abu wanda shi da abin da lalle lalle ya dace da haka in ma ya zanto shasa ga wasu za ga wani abin da za su saita waya kare ga kalmar shahada akai akai za ga wasu kasashen kaji ambulance da yake ɗaukar mara lafiya yana da abin da zai rika maimaita la ilaha illallah ya faɗa an yi minti ɗaya biyu ya sake an yi minti ɗaya biyu ya sake wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin wanda yana kan wata gargara in ya furta ta shi ya haifa jama'a to shi ne kaga abin da za a so kamar ka ce wani ne wanda za a ji a tantance shi akan wani aiki wanda in yi nasara a ɗauke shi bai nasara ba a wurgar da shi to haka wannan yake buƙatar tallafi da agaji shi yasa za ga sayyaratul is'af wuraren falastin da menene zaga idan israel ta kai hari bom ya tashi zaga an ja an ɗebi masu rauni zaga nasu yana azama yana ɗanyi musu wasu first aid a gudumawa farko kafin a iso asibitin kuma duk wanda ya ga alamar da kai anya zai kai labari zaga yana ba su kalmar shahada kuma yana kan aiki yana ba su kalmar shahada yana kan aiki kuma duk wanda ya karbi kalmar shahada a bakinka ya cika da shi ai kai ta fi shi mari ba domin kai yanzu kana duniya fa shi yanzu ya tafi lahira duk ni'imomin da ya fara sha amsa tambayin game komai shi kawai yana ta nasara kai kuma ana kan gurmuka maka lada kuma ba da wannan kalmar shahada fa ko kirista ne aka sa maka shi zaka ba shi kalmar shahada in dai ba zai kawo rigima addini a wurin ba ko john ne ko rubeka ce tun da annabi ya je gaida dan ba yahude ba yahude yana cikin magagi annabi ya ba ta kalmar shahada baban sai ce atsi abul qasim sai ya karba sai annabi ya fito yana ce alhamdulillah alladhi anqadhahu an nar ashe shugaban kasan faransa da yake tawawancin sa har Allah ma yana tausayin ka fa kai arne yanzu da annabi yana raye zai so ya baka kalmar shahada ne saboda haka muna roƙon Allah ya karya tattalin arzikin faransa ya lalata wannan shugaban ya ɗaiɗaita lamarinsa ya ɗauɗaita rayuwarsa saboda haka ala ayi hal wannan mun samu muhimmancin ba da kamar shahada kar mu shagaltu da abin da ba shi ba sannan in ya mutu lokacin da za a fita da shi madadin mata ta barkewa da ihu sai a barke da Allah ka gafarta masa Allahumma fir lahu ta rika furta wa'in abubuwan ka yal tuni ka yal karani a rika faɗan nan maganganu akan da a ana ihu wannan kenan sai na umar Allah ya tsara masa yarda lamma tso'ina lokacin da aka soke shi awwalad alayhi hafsa sai yarsa hafsa ta kwala ihu don ka san mata ba da ifai ne jama'a yanzu hasta yar sayina umar ummul mu'minina yanzu shi kenan babanta an soka masa wuka ta rikice. ta shiga ihu sai na umar a sallar asuba abu lu'lu atal majusi ya caka masa wuka mai kunnuwa wuka ce amma yana da kugiya da ya sha masa sai ya sake jawo shi sai kayan cikin sa waje aka shigo da sai na umar gida sai yarsa harsa ta shiga iyo yana cikin wannan eh, halin ba yana raddi yana cewa faƙala ya hafsa amma samiti rasulallah ya ƙul al-mu'awwalu alaihi wa ya hafsa baki ji bane annabi yace wanda aka yi masa ihu za a zartar da shi ka duba ba yana raddi saboda haka ana shigowa da kai gida ka ji rauni sun fara iyo ka ce a'a na mutu ne ko ko na mutu kar a mutu shi yasa wannan yana nuna maka duk halin da ka tsinci kanka a ciki in ka yi kai al'amru bil ma'ruf ko annahi anil munkar zaka yi umarni da kyakkyawa ko hani to kai yanzu ba gashi nan ba shi yake kwanta ba shi ake tausaya shi ake wa iyo hanjinsa a waje amma zai iya magana yana ce mata annabi ya hana nasiruddin albani mai wannan littafi ya taba hawan mota suka yi bulaguro sai aka yi accident sai wani ya mutu shi kenan shi ma ya yi kata-kata da rauni shi nasiruddin albani da ya ga ana yi wa mai shi ihu muryarsa baya fita yana ishara da an haram haram yana ce haramu ne kar a yi saboda haka a kowane hali mutum ya tsinci kansa to in ya ga ana barna ya hana da baki Allah ya san ya yi iya nashi to shi ya sai na umar yace ya hafsa baki ji manzo Allah yana cewa al muawwalu alaihi wanda aka yi masa ihu mutuwa wanda aka yi masa ihu yo azabu za a azabta da shi kaga hadisan da muka faɗa muka ta karantawa ɗazu yana faɗan azabar wacce ko wanda ya ihun ne rigan kaza rigan kaza na wuta na kai to yanzu kuma ana kawo hadisi nan ko ya kawo mana shi ma fa wanda aka yi ihun mutuwan ba taimakon sa aka yi ba yo azabu ana azabtar da shi sai na umar yana so ya nuna mata kina min ihu ba don kina kaunata ne babanki ba to ba kaunata kike ba kina ƙona ne ne wanda aka yi wa ihu ana azabtar da shi kai tsaye shi da ke nan daga nan sai sai na umar ya ce da eh, wa alaihi su to yanzu ya lallashi yarsa ta yi shiru to ga wani namiji kuma kaga har cikin sabai fa ana gafala wani lokaci wa awwala alaihi suhaib sai suhaib shi ma zai kwala ihu yana cewa wa akahu wa sahibahu wayo dan uwana wayo abokina fa qala umar da umar ya sahib ya kai sahib ko me aka amma alimta baka sani ba annal mu'awwala alaihi yu'azzab lalle wanda ake masa ihun za a zartar da shi wannan yana nuna maka duk halin da kake ciki kai da'awa sai fa duk wanda ya karanta tarihin irin su Uthaymin da sauransu za ka ga an yi jinya an yi jinya sun jawo kilo ɗinsu ya yi ƙasa amma haka za su su yi wa'azi su karanta haka za yanzu sai ka je harami za su ga abin mamaki wani dattijo in ka su za ka ce ya kai shekara ɗari amma haka za a turo shi a kawo shi masallacin annabi a madina sane ya yi sallah sane ya karantar da littafi kaga jama'a sun tashi ana rungumar haka ake so nasiru dina albani yana asibiti ma da na'urori a jikinsa in lokacin majalisinsa ya yi zai ce sai an kai shi zai ce sai an kai sa nasiru dina albani ba yana cikin rashin lafiyar ajal yana mazagi mutuwa amma sai ce wa ɗalibinsa sauƙi wancan littafin na kan kanta mai suna ka. buɗe shafi kaza hadisi na kaza na sa sahihi ko eh sahihi kaza sai ce isho haka ne sahihi ne haka fa ana takhriji jama'a ana cikin wannan halin ana takhriji akwai malam abin musa da mai hula da malam albani makonni kaɗan kafin albani zariyar rasu sun kai wa albani ziyara to a rana akwai karatu suka ce da albani zariya ya shiga ban ɗaki ya kai minti ashirin yana amal ba shi da lafiya yana amai da suka ce a yau da wuya a yi sama yana ta tafiya sai goge baki kamar ba abin da ya faru ya ce mu tafi majalisa a in ka karanta littafin infaqul maisur fi tarihi biladi tukurur ai ya kawo shek usman dan fodiyo ba shi da lafiya ba, amma sai da ya fito zai tafi karantarwa ya yi taku ɗaya biyu ya faɗi ya suma ya farfaɗo ya sake kama hanya har sau uku haka ya kalmar shahada ya rasu saboda haka da'awa ba a fasa shi in kai talaka ne kai kuɗi ma sai ka ƙara ƙarfafawa in kai mai kuɗi ma ka talauce sai ka ƙara ƙarfafawa da lafiya da ba lafiya a kwance ne a kaza ne duk za ka yi sai ka je irin kasashen sai ga an zo da shi na'urori da a jikinsa yake lafiya a matsayin da yana wa'azi yana karantar haka suke yi ta Allah baka aron numfashi ai ya karfafe ka ne saboda haka a shesa sai na umar a wannan halin ya yi raddi wa yarsa hafsa ya yi raddi kuma wa suhai musamman a irin wannan halin ka ja hankalin ƴaƴanka ga addini ka ce wani na san kana wasa da sallah kaza duk abin da ka gaya wa ka irin wannan halin za su daɗe yana kansu ku haɗa kanku kar ku yi faɗa kar ku yi husuma bayana kar ku wulaƙanta uwayenku ku tattale su duka ba bambanci babba ya tausaya na ƙasa na ƙasa ya girmama babba ka riƙa gaya musu wa'annan maganganu ɗin duk abin da ka faɗa a halin jinyarka na ajali ya fi zama a jikin 'ya'yanka shi ya sa sai ka ga wane kaninsa ya masa rashin kunya ya masa rashin mutunci sai ka wan kawai yana hawaye yana tuna wasiyar babansa ko yana tuna wasiyar mamarsa cewa ka yi haƙuri ka riƙe su sai ga ƙani ne zai aure yayansa ya ce a'a tukuna sai ga yana kaɗa kai yana cewa to ba don baba ne ya ce in bi ka ba to kaga kenan ashe ya yi tasiri jama'a saboda haka wasiya wani yana da muhimmanci kwarai da gaske ta dubi ba annabi yaqub yana kan gadon mutuwa amma yana bayani am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut mutuwa ya zo amma yana cewa ƴaƴansa ma za ta abu mata abu duna min ba'd dan Allah ina mutuwa za ku sai suka ta Allah sai ci to hankali na ya kwanta mala'ika daurai saboda haka wannan kenan wa fi ruwatin innal maita lalle mamaci la yu'azzab wallahi ana azabtar da shi bi ba'd bukai ahli alayhi da sashin kukan iyalansa gare shi ku duba wajen azabar da ake wa mamaci annabi ya kawo taukidi guda biyu innal mayyita lalle ta harfa taukidi mamaci sai annabi ya kawo lamu kasa la yu'azzab wallahi ana azabtar da shi bi ba'd bukai ahlihi alayhi da sashin kukan danginsa gare shi bai ce duka ba a shi akwai wanda ba za a masa ba don kukan da suka yi ba su yi kiraye kiraye ba kuka na wanda shari'a ya yarda da shi kaga wanda ba zai kawo azaba ba wa fi ukhra a cikin wata ruwaya fi qabrihi za a masa azaba cikin kabarinsa sai ma ha alaihi da ihun da aka masa haba dan uwa ya mutu kai masa ihu a can kabari yana shan bala'i kai ka kwana kan katifa iska yana hura kan ferfer wani gata kai mishi saboda haka daidansa da aka mutu kai ta ihu kai ta kiraye kiraye kana ta birgima to bai halatta maka ta'aziyya ba ya maka ta'aziyya an cuci wanda ya mutu to yanzu yana ta hura maka wuta kana ta hura wa mamaci bala'i ai kai ya kamata a kwabe riganka a zara ka dodori na ne bulala za maka kana azabtar da wanda ya rasu kuma kai yanzu an barka za ka zo ka tuba shi ko ka masa azabar da ba zai katse ba wani taimako kai mishi kula da ake yi shi yasa inda suka san addini mutum yanzu ina haka bu ba an zan an ga annabi ba hadisi yana cikin bukhari ga ma an yi mutuwa ne aka zo ce ya matan suna ta ihu annabi ya ce wa sahabin je ka ana su yanzu ya ce ba su je na ba ya ce zo je ka ana su na uku kan zainab ba ya ta kaɗe bi ƙasa duk wata ta wangare bakin sai ka watsa mata bakinta oh ko fi afwahihin na tura haka na ya ce ko kuma a shiga ta kowa ta yi gidan ubanta kawai mu ba za ku yi mana ihu a nan kowa ta yi gidan ubanta ashe sai da zafi jama'a sai da zafi don kar su bata masa lahirar shi yanzu je amsa tambayoyi wala kiri su zo a fusace don ihun da aka yanzu ana fitowa da shi za su gama lafiya ne A ka iya je salaman salama wala kiri za su zo da farin kaya suna sakin fuska suna murmushi cikin fahimtar juna su yi masa tambayoyi ba da amsa su ce ka kwanta ka huta wannan kenan akhrajahu al-bukhari والسياق له آه، كورو حديث نا امام البخاري نه اخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي واحمد آه، من طرق عن عمر مطولا دغ عمر ان سامو دتي او تروايه ومختصرا دغ ما تكيشا وتروايه وروى ابن ابان في صحيح قصه حفص فقط في ابن ابان صحيح قصه حسن كوي كاو بند الصحيح تو احد ابو كده الصحيح حديث نشده annabi ce innal maita lalle mamaci azabu ana azabtar da shi bi buka'i ahlihi alaihi da kukan ahalinsa gare shi yanzu ku ga a nan an baka wani satan amsa ne yanzu da mutum ya mutu ga wani can ba danginsa ba sai ta ihu ya ta birgima ba zai shafi mamacin ba shi da ya ɗibi haramun shi da ya ihu ina fata an gane saboda haka yanzu da za a ce ga wani ya mutu ka je kai ta iyo kai ta birgima in kai ba dangin ka don ana yace azabu bi buka'i ahli. ina fata an gane shi da abin da hadisi yake nufi don kar wani makiyinka in ka mutu ya je ta birgima ya ta iyo ya je ya hura maka wuta jama'a Allah Allah ne yana da hikima jama'a <laughs> to shi yasa ka ce bi buka'i ahli. domin diyan da aka yi a danginka babu wanda zai tsane ka ko da yaya da kane ne ba shi ne za da zarar ɗaya ya mutu daga tausayi ya kama ɗayan kuma shi yasa aka ce ne dangi wannan ke wa fi ruwayatin ya yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi mamace ana azabtar da shi a kabari don ihun da aka yi masa أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر والرواية الأخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن هبان في صحيحه من حديث إمران ابن حسين نحو الرواية الأولى نبقى من ينح عليه تفيد الأمم دو وند أكا مسا إيهو وند أكا مسا إيهو يعذب سأذب تدشي بما نيح عليه إيهو دا أكا يوم القيامة ranar alkiyama akhrajahu al-bukhari wa muslim wal bayhaqi wa ahmad wa fi hadha al-hadith bayan a wannan hadisi akwai bayani أن البكاء للي كوكا المذكور وانا أكا أمتا في الحديث الذي قبله أحاديث ليزو كاتنسا ليس المراد به مطلق البكاء باوي أنا نفن سككين كوني إرن كوكا با a kukan da yake ka azaba bal buka'un kuka ne khasun kebantacce, wa huwa niyaha shine na ihu wa gad ashara ila hada ya ishara zuwa ga wannan hadithu umar hadithu umar al-mutaqaddim wanda ya gabata fi riwayati sani a riwaya ta biyu huwa qawlu shine fadin sa bi ba'd buka'in ana masa azaba don wasu kukan ba duka ba ثم إن ظاهر هذا الحديث ما لشتان ظاهر وانا حديث والذين والذين قبله دا حديثان سكو زو كافنسا وانا حديث نبقي دا حديثان شرد سكو زو كافنسا سنزم بقي مشكل akwai ya kawo mushkila jama'a hadisan nan sun kawo mushkila me mushkilan da suka kali annahu ya ta'aradu don ya ci karo ma a shari'a tare da wasu sashin asalan shari'a wa qawaida da ka'idojin shari'a al-muqarrara tabbatacce fi misli qawli ta'ala ki misalin fadin Allah wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani baya shafan wani ka qur'ani yace laifin wani baya shafan wani suratul an'am to dan kuma aka ce wani yayi kuka sai a yi wa mamaci azaba kenan laifin rayaye ya shafi gawa alhali qur'ani yace laifin wani baya shafan wani mala ce wa qad ikhtalafa ulama malamai albani malamai sun yi sabani fil jawabi wajen bada amsa an zalika akan haka ala samaniyati aqwal sun kama maganganu guda takwas wa aqrabuha mafi kusa ila sawa zuwa ga daidai kaulani maganganu nawa biyu kawai su suka fi karfi al awwal maganan farko ma za haba ilaihi shi ne abin abinda dukkanin yawancin malamai suka tafi wa shi ne annal hadith wannan hadisin mahamulun ana ɗaukan sa ne alaman ausa bin nawa. duk wanda ya bada wasiya a masa ihu na mutuwa alaihi a gare shi ya mutu aka yi masa yace da Allah in na mutu ba a yi kuka a yi ihu a mayar da a ga duniya ina da gata to wannan shine zai ka masa azaba aw ko kuma lam yusi bi tarkihi bai yi wasiya kar a masa ba ma ilmi duk da ya sani bi anna nasa yaf'aluna wa adata a al'adance mutane ne yana yi a wurin su shi bai taba zama a halin lafiya ya cewa ƴaƴansa in na mutu kar a mun ihu ba bai taba faɗa ba ko a lafiya ko a wannan jinyar ba da ya mutu sai suka masa ihu to shi ma zai sha azaba wannan kenan ولهذا دعاء قال عبد الله ابن مبارك ابن عبد الله بن مبارك اذا كان ينهاهم ان ينا هنا سو في حياتي ارايورسا ففعلوا شيئا suka aikata wani abu min zalika daga haka ba da wafati bayan mutuwarsa lam yakun alaihi shay'un babu laifi akan shi babu azabar da za masa tunda ya shakar abu wal azabu indahum azaba a wurin su bi ma'ana al-iqab za a magana na biyu din anna ma'ana wai wasu da ce ma'anar azabu za a masa azaba wai ayyata allamu shi mamacin ne zai riga jin raɗaɗi zai riga jin damuwa bi sima'i bukai ahlihi yana jin kukan iyalansa din sai ransa ya riga baci an gane ko wa yariqu lahum sai tausaya musu wa ne shiga bakin ciki wa zalika fil barzakh wai in yana barzakhu yana can kabari ransa yana barzakhu to duk wanda ya ihu ihun zai je kunnen shi sai ya rika bakin ciki yana ga ya rasa su hankalinsa sai ya tashi ba wai ana nufin za a yi masa azaba gadan-gadan na wuta da na kaza da na kaza ba walaisa yau malkiyama ko suka ce ba a ranar kiyama ba kawai lokacin da suka yi kukan shi sai wannan kukan ya dame shi in sun gama shi kenan wai la haza kan maganar zaba muhammad ibnu jarir al-qabri ibnu jarir al-qabri ya tafi wa ghairihi da wani sa wa nasarahu Ibn taymiya Ibn taymiya ya taimaki wannan maganar ya karfafe shi wa ibn qayyim da ibn al-qayyim wa ghairuhuma qalu suka ce wa laysa al-murad ba wai abinda ake nufi ba anna la yu'aqibuhu Allah zai masa azaba bi buka'il hayy alayhi da ko karaye gare shi wal azab azaba anan a amun ya game min al iqab daga uquba kama qala fi kama fi qawli kama yanda yazo a fadin annabi asfafar bulaguro kid atu min al'azab yanki ne na azaba ana nufin yanki ne na ukuba walaysa hadha iqaban ala dhanb ay hadisin nan na asfafar kid atu min al'azab ba ukuba ne na laifi ba wa inna ma huwa ta'dibun wannan azabtarwa ne eh azabtarwa ne ko ba haka ba a wa ta'allum da jarra dabi wannan bayanin dubin majmu'atul rasail al-muniriyah ibn qayyim ya cikin tazibul suna wasu suna ganin azaban a barzaku ne in kai wa mamacin ihu amma ranar lahira babu wannan azaban don a lahira wa zai masa ihu kuma azaban ihun murya ihun ne zai riga damusa kamar ka zo gida a gaje yara suna ihu kana so ka yi barci to jama'a da wannan magana zai zanto shi yafi da abin da dan sauki amma dai bari mu ji don mun so mu tsaya amma kar a tsaya a nan ya zanto wani ya ɗauka shine final result Nasiruddin Albani ya ce wa qaryu ayyidu zai karfafa wannan magana cewa a barzahu a kabarinsa ne ake azabtar da shi banda kiyama qawluhu fil hadith fadin annabi hadisi da muka kawo lamba na biyar da na shida fi qabrihi innal baita layu azabu fi qabrihi kana ya takaita da kabarinsa Nasiruddin Albani ce wa kuntu na kasance a baya amilu na karkata ila hadal mazhab zuwa ga wannan mazhabin cewa a kabari ne burhatan na wani lokaci min zaman na zamani thumma badali daga baya bayyana min annahu da'if wannan magana su ibnu taymiya da ibnu qayyim wanda suka karfafi magana da ibnu jarir al sai na gane yana da rauni ka daɗin sunna kenan ko ali sunna ne dan uwanka ya kawo magana da ya saba da nassi sai ka ajiye an gane ko to shi da kenan lil hadisi sabi'i ya zanto yana da rauni don hadisi da muka kawo na bakwai hadisi da muka kawo na bakwai dana me yace Muhammad Sani me yace a shafi ne man ne ya sa na bakwai man ne man yuna alaihi ko wanda aka masa ihu yu'azzabu bi maniha alaihi ta ga ce me yawmal qiyamah ko Bukhari da Muslim da Baihaqi da Ahmad Shukran annabi ce wanda aka masa ihu na mutuwa za a yi masa azaba a ranar gama wani ya nuna za a ci gaba da azabtar da shi din har zuwa ranar mai har zuwa ranar kiyama a kiyama ma zai yi continue da kasancewa cikin azaba kaga ya kira ranar kiyama saboda haka hadisi ne ya kira kabari ana nufin tun daga kabarin har zuwa ranar kiyama wa min alwadi kuma daga abun shi yasa yake lil hadith sabi alladhi qayyada wanda ya qayyada al azab azaban bi annahu yawm al qiyamah ranar kiyama fa min alwadih daga abin da zo fili anna hada lalle wannan la yumkinu ta'wiluhu bai dace ai tawilin annabi ba hadisin ba bai ma zakaru da abin da suka ambata annabi ya ce kiyama kuma annabi ya ce ba wai za a zamtar da shi da kukan ba azaba za a masa la yu'azzabu fi qabri azaba kuma in an sake shi an ce azaba a lahira to wuta yana ci akwai wani sahabi ai da ya suma aka zo ana masa ihu ana masa ihu da ya farfado ya ce don Allah kar a yi masa ihu in ya mutu ya ce kuna mu ihu nan na ga mala'iku sun yi redi a kaina da gudumar wuta ya ce da wucewa ne sai su shiga lakaɗa ne saboda haka ba da ihun kaɗai ba eh. a farraji abu da aka rinjayar inda na a wajen mazhabul Jamur, shine mazhabin yawancin malaman duniya cewa azaba nan tun daga kabari har lahira ba magana su ibnu jarir eh, ibnu taymiya ibnu qayyim a wannan gabar ba wala munafat babu korewa inda a wajen su min baina hadal kai tsakanin qayyadewar da aka yi wal qayd al-akhar da war karshe fi qawli da yace fi qabri za masa azaba a kabari kuma za masa azaba a lahira bal yudamu ahaduhuma ila al-akhar za hada dayan zuwa dayan eh wayantaju kuma zai tsoro natijar da za a samu zai tsoro ana lalle shi ya azabu fi qabrihi za a zafta da shi a kabarinsa wa yawmal qiyama da kuma ranar qiyama wa hadha bayyinu insha Allah ta'ala wannan a bayyane yake in Allah madaukakin sarki ya so to wannan shi ne karshen karatu mu na 14 insha Allah ta'ala mako mai zuwa karatu mu na 15 za mu tashi akan hadisi na takwas da yake bayani akan haramcin ihu bayan mutuwa shi ne ma da na gwada gaya muku yanzu daga nan kuma sai mu shiga annayul ja'is abin da muka faɗa na daidai Allah ya samu tarayya alada kuskure ko kuma tuntuma ya Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah zauna da kasar mu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم